نعم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما ألفت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقا ويوجب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة تهية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun mu a cikin wannan littafi mai albarka littafin la ilaha illallah ta'alifin fadilati shaykh abi abdullah muhammad ibn sa'id raslan hafizahullah ta'ala wanda idan mai sauraro bai manta ba muna karatu a karkashin a bayanu fadailu la ilaha illallah wa bayanu fadl dhikri biha ma'ana bayani dangane da falalar kalmar la ilaha illallah falala wanda kalmar la illallah take dauke da shi wa fada'il zikri biha da kuma falala na yin zikiri ma'ana ambaton Allah madaukakin sarki da kalmar la illallah wanda idan mai sauraro bai manta ba karatunmu ya kwana ne a ƙarƙashin shafi na 82 a cikin wannan littafi mai albarka daidai inda malam zai kawo mana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Mu'az ibn Jabal na'am zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li Mu'az radiyallahu anhu ga Mu'az ibn Jabal yarda Allah ya tabbata a gare sa wanda idan ba a manta ba karatu wanda ya gabata marin ya yi ƙoƙarin bayyana mana cewa lallai da wannan kalma ne ta la ilaha illallah kafiri yake zama musulmi to a lokacin da kafiri ya faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah matukar da gaske ta zuciyarsa daga wannan lokacin ya zama musulmi zai iya amsa sunan al-muslim sannan mara ya yake wal waliyan cewa da faɗin kalmar la ilaha illallah ne dan adawa yake da mantuwa masu sa lokacin da dan adawa yake la ilaha illallah ko daga wannan lokacin ya zama masu wal mubahu jamuhu wa maluhu ma'suman jami wal mal da wanda shari'a ta so a zubar da jininsa a haishe dukiyarsa a cika neman dukiyarsa daga faɗin kalmar la ilaha illallah malin ce ma'suman jami wal mal sai ya kubuta daga musulmai sannan dukiyarsa ta tsira daga ainihin wato ganima malaikai kuma ta da zalika min sa’an nan idan abin da ya faɗa daga dukiyarsa cewa da gaske yake lokacin da yake faɗin kalmar la ilaha illallah malaikai fa qad ta fil iman wa ya shiga cikin imani ma'ana yanzu ya amsa wani suna wanda ya fi na musulmi ya fi na musulmi yanzu a iya kiransa da muni wani ce wa in qala hu bi lisanihi duna qalbi amma idan ya faɗi maganar kalmar la a illallah ne da harkarsa ba ta je zuciyarsa ba wa kuma fi zahirin islam wani ce to a zahiri a zahiri abin da ya bayyana musulmi ne duna bakun imani shi ne babu wani imani tattare da shi a kuma cewa ko ya ba mai imani bane amma a zahiri musulmi saboda ya bayyana wa al'ummar musulmi ya furta kalmar la ilaha illallah abin da suka iya sani shine a bayyane ma'ana abin da ya fito zahiri to gashi ya ce la ilaha illallah a fili a bayyane musulmi amma a zuciyarsa ba mai imani bane ba babu imani tattare da shi saboda karbar ya faɗe ta ne kawai amma ba hakan take ba a cikin zuciyarsa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu daga irin wannan musulunci bada yace wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam li mu'adh radiyallahu anhu da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga mu'az ibn jabal a yayin da zai tura shi zuwa garin Yaman yace bal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah yace ya kai mu'ab lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura ta garin yaman a mazaunin mai da'awa mai kira mai wa'azi yace fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi yace ya kai mu'ab ya zamanto abu na farko da za ka fara da'awa zuwa gare abu na farko da za ka fara kiransu zuwa gare sa shine shahadatu an la ilaha illallah shine ka kira su zuwa ga shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ma'ana idan mun dora zancen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da awa ana binta mataki mataki ba a yi wa da'awa hawan tsawara ka tsallake wani mataki ka koma zuwa ga wani mataki ko ka tsallake wani mataki alhali ba kai wani ba ga shi ne su ahalin kitab ma'abuta littafi ne ba su san sallah ba ba su san azumi ba saboda ba su yi imani ba sai a karan farko manzara sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu'az ibn jabal hanyoyi na isar da sakon Allah ma'ana ya koyar da shi usulul da'awa tunda ubangiji subhanahu wa ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mawidati al cewa ka yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka ka yi kira zuwa ga hanyar ubangijinka bil hikima ma'ana ka yi amfani da hikima wurin yin wa'azi sannan idan za ka yi wa'azin ma ka yi wa'azi mai kyau wa'azi wanda yake nagartacce ba gurbataccen wa'azi ba da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa mu'adh ibn jabal فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ya kai Mu'ar da zaman ju'al na farko da za ka fara kiran mutanen yaman na hudawansu da nasaransu da zaman abin farko da za ka fara su zuwa gare shi shi ne su shaida a karan farko Allah ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba wai da zuwanka za ka ce su fara sallah ba ko daga zuwanka ka ce su fara zakka ba ko da garguwa ka ce su fara azumi ba sai su yi wannan addinin mai wahala daga zuwa a ce a fara sallah sau biyar a yini da dare ko kuma daga zuwa ka ce zakka za su fara bayarwa sai su ce an zo ne kawai a cikin da aka ce Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya mu'az ka fara kiran su zuwa ga shedawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah a cikin hadisin yace idan suka yi maka da'a dangane da wannan su ka ce da su inna Allah qad iftara alaihim khamsa salawatin fi yawmi fi yawmi wa layla cewa idan sun yi da'a a gare ka game da shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai rika da'awa sun yi riko da ubangiji subhanahu wa ta'ala sun karba addini idan sun nutsu da wannan sun karbi wannan sai ka ce da su to akwai sallah su biyar a yininku da daren idan sun karɓi sallah sun kiyaye sallah ka ce da su to akwai zarta idan sun yi zarta ka ce da su akwai azumi idan sun yi azumi ka ce da su akwai aikin azumi haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dinga shirya wa mu'adh ibn jabal arika ma'ana usuli na da'awa na da'awa ma'ana tushen da'awa tsarin yadda za a yi kira zuwa ga bautar Allah malam yace fihi annahu yajibu dua ila al-iman ila al-iman billahi wa tawhid ma'ana a cikin wannan zancen na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga Mu'az fihi a cikin sa annahu yajibu dua ila al-iman billah ya zama wajibi a dinga kira zuwa ga imani da Allah wa tauhidihi da kuma kira zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki da kusa cewa wannan wajibi ne akan dukkanin wata al'umma musulma to matukar kuna amsa sunan al'umma ta musulmai wajibi ne a cikin ku a samu waɗanda za su dinga kira zuwa ga imani da Allah to kada a bar al'umma haka kara zube babu wa'azi babu tuntuba babu umarni babu hali kawai a ce ga al'umma nan kara babu masu wa'azi a cikin al'umma ubangiji subhanahu wata'ala yace du'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون yace kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu da bisa ma kanu yaf'alu Allah yace lu'ina alladhina kafaru Allah an ci wadanda suka kafirce wa Allah ala lisani Dawuda, wa Isa ibn Maryam akan harshen Annabi Dauda da Isa dan Maryam saboda ذلك بما da أبن يجن يومس ولن لا أنت لكين وتقول الله بما أسوا سورة سابع وألا يجي كانوا يعتدون kuma sun kazance suna ƙetare iyakar Allah. Allah ya ce na daga cikin laifukansu, Ta nuna ya tana hauna an karin faru, sun kasance ba sa yin hali dangane da miyagun ayyuka da ake a cikin al'umma. cewa idan wani ya yi kuskure a cikin al'umma ba sa hana sa kanu na yantana hauna an munkarin fa'alu sun kasance ba sa yin hani dangane da munanan ayyukan da ake aikatawa a cikin al'umma wannan na daga cikin dalilan da ya sa Allah madaukakin sarki ya tsine ya tsine da haka wannan al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wajibi ne mu dinga kira zuwa ga imani da kuma kaɗaita Allah madaukakin sarki da bauta kada wacce tsinuwar da aka wa bari Isra'ila mu ma ta hauka mu malai ce wa tasdiqi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma wajibi ne a dinga kira zuwa ga gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to bayan an yi kira an yi da'awa zuwa ga imani da Allah yadda da Allah madaukakin sarki a mazauninsa na alkhaliku al-ma'bud cewa ne mahalicci shi ne abun bauta sannan kuma da kadaita su da bauta sannan wajibi ne a dinga kira zuwa ga gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dukkanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari shin an gansa ko ba a gansa ba kawai a ji a yi wasu ba'i ma ja'a bihi da kuma bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo shi shi ne roƙo da sunnarsa wani mawaƙi yake cewa tamassak bi hablillahi wa al-huda wa la taku bi ni'iyyan la'allaka tuflih yace ya kai dan uwa kayi roƙo tamassak bi hablillah kayi roƙo da igiyar Allah tamassak bi hablillahi wattabi' al-huda yace kayi roƙo da igiyar Allah kai riko da kalmar la ilaha illallah wattabi'il huda yace kuma ka bi shari'a yace wala taku bid'iyyan yace kun kada ka zaman to dan bid'a kada ka zaman to mai kirkirowa mai kuntowa ya raba a cikin a cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kada ka zaman to mai kari ko mai rai, a cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi na addini da haka ce, da yake wa tasdiqi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam bayan wajibcin kira zuwa ga imani da Allah da kuma ta Allah madaukakin sarki da bauta wajibi ne a gare ka ka dinga kira zuwa ga gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ja'a bihi tare da bibiyar abin da ya يدوري cewa dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gode shi alkhairi dukkanin nau'in ibada wacce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar alkhairi ce ya ka mazaunin ta na wanda ya yi imani da Allah wanda ke tintaho ke ikirarin kadai ta Allah madaukakin sarki da bauta da kuma gaskata manzo wajibi ne a same ka kana bin abin da wannan manzo ya to ina ma'anar kana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba ka bin sunnarsa ina kauna ce Ya ga ce ta yi amarya amma da abin da ka umarce ta da shi ba shi kake yi ba in ka ce ta yi kuɗewa ka take idan ka ce ta yi tuwo sai ta yi safara cewa duk abin da kake so shi ba ta son shi ko ba ka kauna ta shi da ka alamar kauna shine nutsuwa da yadda da abin da masoyi yake so wannan shi ne kauna ta gaskiya a lokacin da mutum ya zo da abu ko da ba ka ko da abin da ya daidai da naka ba abin ba ka nutsu da shi ba to a madoninka ka na masoyi na gaskiya tun da ƙaunarsa kake to kawai ka yi riko da nasa don haka ba ya ce alamatu muhibbati sallallahu alaihi wa sallam da sunnati alama ta ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda za ka gane malawa ne alhaji wane wane da wane suna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ka fahimci cewa suna bin sunna domin aka sunna shi ya fi kowa son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda saboda shi yake bin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wanda baya yin aiki sai aikin da ya dace da irin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa duk aikin da za a ce wannan aikin akwai ta baba a ciki akwai kokonto a ciki akwai rudani a ciki wannan aikin zai da asali wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu ta bace ka samu ahlu sunna yana baya baya da wannan aikin ko da zai yi aikin ba zai ce aikin na annabi ba kawai zai yi aikin ne bisa ga san ransa amma ba zai ce annabi ne ya karantar da wannan aikin ba balantana ma ya tanadar wa da aikin lada kamar yadda wasu ke yi don haka wajibi ne a mazaunin ka na mai imani matukar tana so ka amsa sunan mai imani wajibi ne a game ka tana kira zuwa ga imani da Allah wajibi ne a same ka tana tallan addinin Allah kamar yadda take tallan hajarta take fita da sassafe duku-duku ta yi tallan hajarta wajibi ne a same ka kana sammako wurin talla hajar ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yin imani ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana game da risalar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas nadiran wa basira yace da ɗaya ba mu tura kamar illa kafatan lin-nas face da mutane gaba daya to amma mafi girman aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wa'azi shine kira zuwa ga imani idan akwai alkhairi ko wa'azi akwai alkhairi mai dimbin yawa a cikin kira zuwa ga imani da Allah madaukakin sarki tare da kaɗaita da bauta tare da gaskata ɗan sakonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bare ce wacce ba ja a gini tare da bin abin da wannan manzo ya zo da shi na shirya wa tarki shirki lillahi ta'ala da barin hada Allah madaukakin sarki da wani auren bota ma'ana da barin shirka da Allah madaukakin sarki ke a same ka ka bar dukkanin wani tafarki ko dukkanin wani sanadi ko sababi da zai sa ka sanya wa Allah madaukakin sarki kishiya a same ka kai ba ka kan wannan manhaji ba ka kan wannan layi wa tarki mukhalafatihi da kuma barin saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matukar za a same ka kana saba wa manzon da aka turo maka to babu alamar imani tattare da kai ina imani tattare da mai saba wa manzon da aka turo masa dan haka kafin ka amsa sunan mai imani sai an same ka ta kaurace wa shirka da dukkanin wasa'i na shirka tare da kaurace wa saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da barin ainihin wato dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a nisanta ko abin Mala ce wa hada min a'zami muqtadayati shahadati Allah ilaha illallah Mala ce wannan yana daga mafi mafiya girma mafi girman abin da kalmar la ilaha illallah take nuni gare ta ko take karantarwa Mare ce wa ma'ana du'a ila shahadati an la ilaha illallah Mare ce ma'anar kira zuwa ga shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ma'anarsa shine huwa du'a ila ma jallat alayhi min at tawhid shine kira yin wa'azi yayyo hankali ila ma jannat alayhi zuwa abin da wannan kalma take da layi ko take nuni zuwa gare sa min tauhid na kadaita Allah madaukakin sarki da bauta wa nafi shirki bil rububiyya da kuma kore shirka dangane da rububiyya ila ga ce rububiyya shine tauhidin lahi bi af'alihi shine kadaita Allah madaukakin sarki tare da ayyukan Allah rububiyar Allah shi ne ayyukan Allah cewa Allah maɗaukacin sarki shi ne ke saukar da ruwan sama Allah maɗaukacin sarki shi ke rayarwa Allah maɗaukacin sarki shi ke kashewa kamar yadda na ya yi da'awar musharaka da Allah maɗaukacin sarki cikin rububiya wani mutum ne da aka yi a zamanin Annabi Ibrahim yi da'awar rububiya Ubangiji subhanahu ala ya bada labari سوى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت الله يا ألم تر ثم فجرب يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الذي حاج إبراهيم في ربه لم تر يجوان بإجاهية إيه لأنني إبراهيم قبل أبيض نساه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت أي عند أن إبراهيم يتيه ubangiji na shi ke rayarwa kuma shi ke kashewa sai na murudu ya ce ana uhyi wa umu yace ai ni ma ina kashewa ina rayawa da haka na murudu sai ce sai a sai sai ke kokarin gwada wa mutane yadda yake kashewa yake rayawa sai ce a kawo masa mutane guda biyu daga gidan yari daga fursuna da haka aka kawo mutane guda biyu ya kashe guda ɗaya yake ɗaya yace ai ya kashe wannan ya raya wannan sai annabi ibrahim yace qala fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al maghrib sai yace da shi fa'ti biha min al maghrib fadhlik alladhi kafar wallahu la yahdi al qawm al zalimin qala ibrahim sai annabi ibrahim yace ai ubangiji na yana fito da rana ne ta gabas fa'ti biha min al maghrib ka kai na muru ka go da rana ka fito da rana ta yamma ma'ana ka fito da ita ta mafaɗarta ka fito da taka ranar ta wuri wannan shi ake cewa tauhidin rububiyya ma'ana ta Allah madaukakin sarki shi kadai da ayyukansa cewa dukkanin wani aiki na Allah da yake banta da shi kada ka sanya masa kishiya a cikin wannan aiki rayarwa kashewa shayarwa ciyarwa ba da lafiya ba da ɗaukaka ƙaskanci da dukkanin aikin da ka san Allah maɗaukakin sarki kaɗai yake barci da shi to ana so ka keɓantar da Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai da wannan aikin shine wa nafi shirki da rububiya tare da kora shirka haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani a wurin bauta dangane da ayyukansa Wani ibada da kuma bauta wal asma'i was sifat da kuma tabbatarwa da Allah madaukakin sarki sunayensa da sifofinsa tare da ainihin wato kora shirka a cikin sunayen Allah da sifofinsa cewa dukkanin sunan da yake na Allah ne baya halatta ka bai wa wani wannan suna Allah shi ne Ar-Rahman dan ka baya halatta ka bai wa wani bawa wani talibi suna Ar-Rahman kawai ka kira su Ar-Rahman وك كراسة على الرميم وك كراسة على المالك وك كراسة على الكردوس وك كراسة على السلام هو المؤمن هو المهيمن هو العزيز هو الجبار هو المتكبر هو الحليم هو العليم هو الواسع بايا هلسة يقول سيدايتي بابا سيدتي عبد الرحمن عبد الرحيم عبد الملك عبد القدوس عبد السلام عبد المؤمن عبد المهيمن عبد الجبار عبد العزيز عبد السلام sai ta yi idafa da abdu ma'ana bawan mai bawan mai bawan mai mulki bawan tsarkakakke bawan kaza bawan kaza to baya halarta kai tsaye ka bai wa wani sunan Allah kai tsaye shi ta malamai suke cewa akwai kuskure wurin ainihin wato kiran sunan ma'ana baiwa wa mutum suna na Allah kai tsaye ba tare da ibafa ba kai tsaye ka kira mutum da kudus ko ka kira mutum da malik ko jabbar ko aziz ko salam ko ta ibafa da abdu kuma ai sunaye ne na Allah madaukakin Wasu wasifat da kuma kore shirka da Allah madaukakin sani cikin sifofinsa cewa duk siffar da kasan Allah madaukakin sarki kadai yake banta da ita to baya halatta ka baiwa wani bawa ɗaya daga cikin siffofin Allah baya halatta cewa duk siffar da kasan Allah kadai yake banta da siffar nan to baya halatta ka yi musharaka da Allah madaukakin sarki ga wani aure wannan siffar wannan shine ma'anar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah قال يسي ومعنى الدعاء الى الدعاء الى شهاده ان لا اله الا الله قال da معنى الكرا هو تشيرا وباب ابي موتى لغسيا سي الله هو الدعاء الى ما دلت عليه من التوحيد shine yin kira zuwa ga abin da wannan kalma take nuni gare ta na taƙaita Allah madaukakin sarki da kuka. Wa nafi shirka ta rubuniya, na kore shirka a cikin rubuniya, cewa dukkanin aikin da Allah madaukakin sarki yake banta da shi baya halatta ka baiwa wani bawa daga cikin bayan Allah ka so a cikin aikin ka ce ai wani ma yana da iko dangane da rayawa ko karewa ai wani ne ya kashe wani ai wani ne ya raya wani ai wani ne ya wa wani kaza ai wani ne ya talauta wani ai wani ne ya wa wani kaza bai halatta wannan ke ayyuka ne Allah Allah kaɗai ke irin waɗannan ayyukan sai ka ce Allah ya so amma ta ya wani cewa ga wane ya yi kuɗi sai ka ce Allah ya so wane da arziki amma wane ne sanadi wane ne saman wa Allah ya karɓi rayuwar wane amma wane ne sanadi wane ne suna wane ne saman wane ya talauci to ai Allah ne ya kawo masa rashin Allah madaukakin sarki ne ya jarabce ka amma wane ne suna wane ne saman an gane ko al'aqdu bil asbab la yunaqi tawakkul ruko da sababi baya kora kai ba ka da tawakkul lokacin da aka ce kai ruko da sababi sai aka ce wane je ka kasuwa sai ka ce ai ni ina gida ai an ce duk inda rabon mutum yake zai zo da haka baka yi tawakkali da Allah sai kai ruko da sababin kasuwa menene ruko da sababi sababi ba shine ka sa laya ba a'a ka fita kasuwa idan faskare kake ka ɗauki addarka ka fita kasuwa ka je faskare wannan shi ne ma'anar ta yi tawakkali da Allah ba wai ka zauna a gida ba ka ce ai Allah ya ce ai duk inda arzikin bawa yake zai akwai riko da sama dan haka riko da sababi baya kora tawakkali an gane ko na'am قال يسمونه ma jannat alayhi min عليه من التوحيد شنو kira zuwa ga abin da wannan kalma take istidlali ko take nuni gare ta na kadaita Allah madaukakin sarki da bauta wa nafi shirki fi rububiyya da kora shirka dangane da rububiyya muka ce tauhidin rububiyya huwa tauhidin lillahi bi afali shine kadaita Allah madaukakin sarki da ayyukansa shine kadaita Allah madaukakin sarki da ayyukansa? ubangiji subhanahu ta'ala shine mamallakin sammai da kasai da duk abin da ke cikin ta da haka idan babu wani wanda yake da mallaki gane da abin da ke tsakanin sama da kasa sai Allah sama ta Allah ce kasa ta Allah ce abin da ke tsakanin sammai da kasai din na Allah wannan shi ne rubiya ma'ana ayyukan Allah cewa Allah shi ke rayarwa babu wanda zai musharaka da Allah madaukakin sarki cikin rayarwa Allah shi ke kashewa da haka babu wanda ne musharaka da Allah madaukakin sarki cikin kashewa Allah shi ke azurtawa babu wanda ya isa yi musharaka da Allah cikin azurtawa Allah shi ke Allah shi ke talautar da bawa da haka babu wanda ya isa yi musharaka da Allah madaukakin sarki cikin talauta bawa idan Allah madaukakin sarki ya so ya azurta da haka wani hadisi ma a cikin hadisi ina ga arba'in da nawa cewa da Allah madauki da dukkanin al'umma za su taru da dukkanin al'umma za su taru wurin ainihin wato azurta bawa guda ɗaya idan Allah madaukakin sarki bai so ka da arziki ba ba zai arziki ba haka da dukkanin al'umma za su taru wurin talauta ware idan Allah madaukakin sarki bai so ka da talauci ba zai talauci ya haka ma ce wani ibada tare da kadaita Allah madaukakin sarki da bauta wal asma'i wa sifat tare da tabbatar masa da sunayensa da sifofinsa har yace wa ahlus sunna wal jama'a har yace ahlus sunna mabiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu bin karantarwa da ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wal jama'a ma'ana waɗanda suke ahlus sunna wal jama'a ala anna awwala ma yajibu ala al-abdi shahadatu an la ilaha illallah cewa lallai su suna nan akan cewa abu na farko da yawa jaba akan bawa Shi ne ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ga wannan shi ne wajibin farko akan bawa cewa wajibin farko akan bawa Shi ne ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sannan ya shaida cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam rasulullah cewa lallai dan sakon Allah ne Allah ya turo ta ba sai yayi ba mun mutanen Makka mushrikan Larabawa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake kira ijma shaidawa babu abin bauta da gaskiya shi manzon Allah ne sun karyata ta a cikin wannan kira da haka ma da yace ahlus sunna wal jamaa su shi shine cewa lallai abu na farko wanda ya wajaba a kan shi ne ya ce na babu abin bauta da gaskiya sai Allah a karan farko da kuma cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam rasulullah cewa dan sakon Allah ne Allah ne ya turo sa ba shi ya turo kansa ba kamar yadda wasu kai yi awar risala ba ta karya irin sa azimu sai na matul kazzab cewa lallai tabbas shi Allah ne turo sa cewa Allah madaukakin sarki ya turo sa annabin Allah ne kuma manzon Allah ne ya samu annabtaka da ikra ismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم da wannan ya samu annabci ya samu manzanci da ya ayyuhal mudaffir kun fa anzir wa rabbaka fasabbir وثيابك فطهر والرجل فاهجر cewa da wannan ya samu risala da haka bayan sai a mazauninka na ahli sunna wal jama'a cewa wajibi ne ka sa a zuciyarka ka dasa wani itace a zuciyarka na imani cewa abu na farko da ya wajaba a kan dukkanin bawa shi ne ya ce na da ɗai babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah da kuma cewa lalle annabi Muhammad ɗan sakon Allah a wata ayar Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka yace wa ma arsalnaka illa kafatan linnas yace wa ma arsalnaka anan risalat cewa da dai ba mu tura ka ba sai Allah ne ya turo ka zuwa gare a wata ayar Allah madaukakin sarki yace inna ma anta munzirun wa li kulli qaumin hadi cewa lalle kai ne gargadi mun ne cewa kai ne gargadi ne kai kan sakon mu ne mun turo ka domin kai gargadi bashiran wa nadiran domin kai bushara ga masu imani da gargadi waɗanda ba su da imani bayan ke bayan shahada bayan kaso na farko wanda yake wajibi akan dukkanin bawa shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan sabon Allah ne sai ce wa ifradin lahi ta'ala bil ibada to ga inda matsala take afkuwa bare sai wa ifradun lahi ta'ala bil ibada tare da tsayanta Allah lafazin ifrad daga fardun shine ka tsayanta Allah madaukakin sarki da bauta ma'anar tsayanta Allah madaukakin sarki da bauta cewa dukkanin abin da ka san Allah kaɗai yake kwance da shi to baya halatta ka haɗa shi da wani Allah baya halatta ka haɗa samuwar wannan abin ko rashin wannan abin da wani Allah dukkanin aikin da san Allah ta ke yi shi ne muka yi bayani shi ne lokacin da za ka tambaya ka tambayi Allah shi lokacin da za ka nemi kariya ka nemi kariya a wurin Allah shi kadai lokacin da ka tashi neman ɗaukaka sai ka nemi ɗaukaka a wurin Allah da wani Allah to kamar ta hada Allah da wani ne a wurin bauta idan baka ɗayanta Allah madaukakin sarki da bauta ba shine ma'anar ta bauta wa wani da ta bauta wa Allah da wani Allah wajibi ne a same ka cewa ka ɗayanta Allah madaukakin sarki da bauta cewa kadai Allah kake bauta ba ka bautar wani Allah tare da bautar Allah ما يسوى هجتهم على ذلك أمور hujjar ahlus sunna dangane da wannan malam ce umurin al'amura ne masu yawa cewa ahlus sunna wal jama'a suna da hujjoji da dama dangane da maganar da suka yi cewa wajibin farko akan bawa shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan sakon sare ne tare da ɗayan sa Allah madaukakin sarki da bauta cewa ahlus sunna wal jama'a suna da hujjoji masu yawa akan ma ya ce min ahammiha yana daga cikin mafi mahimmanci mafi girma daga cikin wujudinsu qaulur rasul sallallahu alaihi wa sallam bi mu'ad bin jabal shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga mu'ad bin jabal radiyallahu anhu yadda Allah sare tabbata gare sa lamma arsalahu ila yaman lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura su zuwa garin yaman da yace da shi innaka ta'ti qauman min ahli alkitab yace ya kai mu'az lallai kai za ka je ga wasu mutane daga cikin ma'abuta littafi sai ya ce masa innaka ta'ti qauman sai ya kira su da qauman ma'ana wasu mutane to lallai kai mu'az za ka je ga wasu mutane min ahli alkitab na daga ma'abuta littafi cewa su ma ashabu kitabun samawiyyun su ma an saukan masa da littafi daga sama cewa suna da ilimi ba jahilai ba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da shi awwala ma tad'uhum ilay falyakun awwala ma tad'uhum ilay yace ya kai mu'az falyakun ya zaman to awwala ma tad'uhum ilay abu na farko da zaka fara kiransu zuwa gare shi shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa lallai annabi Muhammad dan sakon Allah ne to anan ahlus sunna wal jama'a suka fitar da hujjarsu na cewa abu na farko wanda ya wajaba akan bawa shine shahada kai ma'ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da haka ahlus sunna wal jama'a suka ce matukar mutum ya zo karban addini to abu na farko da za a fara umartar sa da shi shine wannan shahadatai ba sallah ba ba azumi ba ba zakka ba ba aikin ba inda ga hujja cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya tura mu'az ibn jamal zuwa garin yaman sai masa ya kai mu'az innaka ta'ti qauman cewa lallai sai za ka je zuwa ga wasu mutane min ahlin kitab na daga ma'abota littafi cewa mutanen da za ka je gare su ma'abota littafi yahudawa ne da nasara suna da zabura kuma ga injila tare da su yace kun ya zama so a wala ma tad'uhum ilayhi abun farko abu na farko a karan farko ma uhu ilai wanda za ka fara wanda za ka fara da'awa da resu abu na farko da za ka fara musu da'awa da shi shine shahadatu an la ilaha illallah shine shaidawa su shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah cewa dukkanin abin da suke bauta wanda ba Allah ba bauta ce ta ƙarya suke masa in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan cewa ababen da suke bauta ababe ne na ƙarya Allah bai yi umarni da abauta musu ba cewa ya yakun da to awwala ma tad'uhu ilayhi abu na farko da zaka fara kiransu za ka fara musu da awa gare ta shi ne shahada to Allah ilaha illallah shi ne yin shahada ma'ana su ce da su tabbatar su nisa har zuciyarsu bayan sun furta a baki har zuciyarsu cewa babu abin bauta da gaskiya illallah sai Allah a nan mala'ila na fiyo لاستهقاق العبادة عما سوى الله كائنا ما كان معنى نفي وإثبات akwai korewa akwai tabbatarwa ma'ana kore cancantuwar bauta daga dukkanin wanda ba Allah ba tare da tabbatar da bautar zuwa ga Allah Bale ce fala ilaha nafiyun bi istihqaqil ibadati amma siwa Allah ka'idan man shine ta'arifin la ilaha illallah ma'ana kore cancantuwar bauta ana so sai ka kore sannan ka tabbatar ma'ana ka kore tabbatuwa da cancantuwar bauta daga dukkanin wanda ba Allah ba a dukkanin inda yake kowaye shi cewa dukkanin wanda ba Allah ba sai ka kore cancantuwar bautar ko da baka yarda da shi ba to sai ka kore cancantuwar bautar da aka dora masa dama kai baka yarda da cancantuwar bautar da aka masa ba to duk da yake baka yarda da shi ba sai ka kore sai ka ce la ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya babu wanda ya cancanci bauta ta gaskiya sai ka kawo bauta ta gaskiya a wurin tarihinsa sai ka kawo bauta ta gaskiya ko ka ce la ma'budu bi haqqin siwa Allah ko ka ce la ma'budu bi haqqin illa Allah cewa babu abin bauta da gaskiya ko ma bayan Allah ko kuma babu abin bauta da gaskiya sai Allah shine nafiyun wa wal isbat ma'ana korewa tare da tabbatar da bauta zuwa ga Allah ko da bauta daga wanda ba Allah ba tare da tabbatar da wannan bautar zuwa ga Allah mahalicin sammai da kasai da abubuwan da ke tsakaninsu da haka da yake a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa mu'az ka ta'ti qauman ya kai mu'az hakika za ka je ta'ti qauman za ka je zuwa ga wasu mutane a nan malamai tabbatar da wajibcin ta da wasu a cikin al'umma domin ta riƙe aikin da'a. cewa ana so gwamnati ƙungiyar musulmai su tanadi malumma waɗanda za su dinga yawo birane da ƙauyuka da garuruwa da loko da unguwanni domin kira zuwa da imani da Allah tun daga shi babban jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tashi wasu daga cikin sahabbansa domin su bi garuruwa na waɗanda ba musulmai ba domin su yi kira amma abin kunya a irin wannan lokaci da muke rayuwa za ka ga muna kira zuwa ga abin da ya shamna da kadaita Allah maɗaukacin sarki da bauta a tsakaninmu da watsi da shirka da watsi da bokanci da yin roƙo da Allah maɗaukacin sarki amma sai dai abun kunya da mu ba ta tsallakawa zuwa ga waɗanda ba musulmai ba ba ma tsallakawa mu je wurin waɗanda ba musulmai ba na daga kiristoci da makamantansu da waɗanda ma kegan ne gaba ɗaya ba su da wani addini ba su yarda da komi ba da awon mu ba ta tsallakawa zuwa gari saboda saboda rauni da al'umman musulmi suka samu a wannan zamani da muke rayuwa amma a wannan lokaci har wa yau da muke rayuwa babban misali shine waɗanda muke tare da su na daga kiristoci a wannan lokaci za musamman ake ware wasu mutane ƙwararru daga cikinsu wani ma ka same sa mawadaci ne amma duk da haka zai ɗaukar wa kansa wannan aiki za ka ga suna yawo a cikin unguwanninmu na musulmai unguwanninmu na musulmai da muke da masallatai aƙalla ba ma sa iya irguwa wani masallatan na unguwar musulmi ba sa iya irguwa sai dai ka ambaci iya waɗanda ka sani ga manya-manyan zawiyoyi ga ƙanana amma duk da wannan hakan bai firgita su ba bai ba su tsoro ba suna shiga cikin unguwanninmu na musulmai domin kiranmu zuwa ga ainihin wato yin imani da cewa lallai annabi isa ɗan allah ne don haka wannan ƙalubale ne da ainihin wato musulmai cewa da awanmu ba wai ana so ta takaitu ba ne a kan iya waɗanda suka musulmai ba ana so da awanmu ta tsallaka ta tashi mu yi mata fuka-fuki ta je har zuwa sansanin da ya ke ba masu imani da Allah bane a dasa musu tauhidi har su karbi imani bada ce innaka ta'ati qauman ya mu'az lallai tabbas ya kai mu'az za ka je zuwa ga wasu mutane min ahalin kitab na daga ma'abuta ma'abuta littafi ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira su da ahalin kitab bana su ma an ba su littafi kamar yadda aka ba mu littafi sai dai su sun kafa cewa abin da ke cikin wannan littafi ya ce fali ya kun ya ce ya kai mu'az ya zama to awwala ma ta da umu bile abu na farko da za ka fara musu da awa zuwa gare sa a nan sai ne su fitar da wajabcin tsara wa mai da awa abin da zai je ya faɗa. Tura wanda za a tura awa, wanda za a tura wa'azi, yana da kyau a faɗa masa ɗabi'un mutan garin shin wani irin mutane ne tun da gashi annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi tura mu'az da ya ce da shi kawai jefe wa'azi ba sai ya ce da shi innaka ta'ati qauman min ahli kitab dai sai za ka je zuwa ga wasu mutane waɗanda suke ma'abuta littafi yana da kyau a faɗa wa mai wa'azi shin waɗannan mutanen da zan je wurin su musulmai ne ɗan uwana shin kiristoci ne idan musulman ne wani irin aƙida ne da su shin wani irin aƙida menene mazhabinsu menene matafiyarsu ma'ana shi daɗi ne kira ya san shin wurin suwa zai je ya da'awa domin ya san me zai tare da ya faɗa mu an gane ko domin ya san me zai faɗa mu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle kai za ka je zuwa ga wasu mutane ma'abuta littafi yace zaman abu na farko da za ka fara kiran su zuwa gare sa shine shahadatu an la ilaha illallah anan malamai ce ita da awa akan fara ne al-ahammu mafi mahimmanci sannan a je zuwa ga wanda ke nufa za ka fara dubawa ne shin inda aka tura ka wa'azi inda aka tura ka tafsiri inda aka tura ka gargadi ne mafi girman matsalar su waɗannan ba ma musulmai ne gaba ɗaya babu imani idan mafi girman matsalarsu shi ne tauhidi suna ƙishin ruwa suna jin yunwa tauhidi babu tauhidi da ka dole a je a karantar da su tauhidi a kira su ma a karan farko zuwa ga imani da Allah da ka kai ka duba cikin al'ummar da kake rayuwa inda kake kira inda kake da'awa shin ƙishin ruwan me ake yunwa me ake yake na wasu abu na farko da za ka fara kiran su zuwa gare sa shi ne shahadatu an la ilaha illallah shi ne shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan sakon Allah ne shi ma da yake alhadith ma'ana da cikon hadisin kamar yadda muka karanta a cikin ummatul ahkam mun karanta sa ma da yake imamul bukhari ya kawo sa buhari kan lambar hadisi dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da ɗaya, Muslim ya kawo da cikin Muslim na Imam Muslim a sabo kan lambar hadisi sha tara. Malam ce fa ifradin lahi ta'ala bi tawhid. Malam ce sha Allah madaukakin sarki da bauta ko sha Allah madaukakin sarki tare da kadaita sa da bauta wani bara'atu da shir, tare da yin bara'a. Ma'ana ƙaurace wa shirka yin tawaye game da shirka wani wajiba Mare ce wannan shi ne wajibi na farko. Cewa a same ka ka ɗayanta Allah maɗaukake sarki da bauta. Cewa bautarka ga Allah kaɗai kake yi, kuma ka yi tawaye, ka ƙaryata shirka, ka yi bara'a, ka yi kace-kace da shirka ba sai ba shirka. Mare ce a wurin wajibat, wannan shi ne wajibin karfafi. Wa aujabar taklifat, sannan shi ne wajibi na farko da aka tallafa maka ma'ana da aka tura maka wa afradul fara'id sannan shi ne farilla mafi girma da aka tura maka a mazaunin ka na bawan Allah wanda a nan za mu taƙaita insha Allah muna tawassuli da sunayen Allah kyawawa da sa na kamala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarkarsa a cikin rayuwarmu ya sanya albarka a cikin abin da muka ji ya ainihin wato ya tabbatar da mu akan digadiganmu na musulunci waɗanda suke baiwa wannan majalisi wainiya na shawara da wainiya maniyyar na biyu, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tallaba musu a rayuwarsu su ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya inganta rayuwarsu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amintar da su da iyalansu gaba ɗaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimaka musu waɗanda ba su da waɗanda ba su bayar ba kuma suna da iko suna da niyya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su abin da nasu bayar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya inganta ke mu gaba ɗaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amintar da mu a ƙasar mu ya amintar da mu a jihohin mu ya amintar da mu a garuruwan mu da unguwan mu da gidajen mu gaba ɗaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وهذا ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين